barki ne barka da ne zama biyu na sai alkhairi hamawa ya rike da ne na gwamnati ne akwai sabi ka zo akwai kaya sa ha to shi ga kar ka samu kaza baba ana ni ina zuwa nan ina wajen wajen abokinka hmm. ina abokin na hanyar yanzu ka gaza raba kayan ka da nashi wani eh, aboki na mutuna kwarai wadan ba kusa ba yau ba ina gaya maka yaran nan ya fi karfin kowa kuma ni ina so a yanda ya kamata a yanda ka taso da tarbiyya cikin gidan nan gashi ya zo duka tarbiyyar can da na maka ya lalata mana tarbiyyar ya zo. Mutunan kwarai ne wani, don sai ya ne kuma ina dibin kai ne wanda zaka fito ka zama magaji na na cikin gida wanda za a ce wannan dan wane ne abun gwadawa to baba yanzu lokal ce mara da mun gama ta baba ka kaso ma nake so yanzu a samu da dai ko kaso ba damuwa yanzu haka kake so in baka jari ka shiga kasuwa ba ba uwal ba riba kuma ba ni ba kai an kana so in baka jari ka tsaya ka zama mutumin kwarai wanda zan baka jari ka kula da kanka ka kula da hamma abokin abokan nan ka ba mu kanmu ba uwayenka amma ka ki harkokin da muke nema mu saka tarbiyya ta kirki amma gashi ya je ya rada kan mu jarrabawa yake ba ne ba ku jarrabawa na rike ba da mu yanzu a takaicen ma ko da labarai kuma yana son a takaicen wajen ba to ba da mu dan ba ina son ka amma kuma gaskiya a gyara gaskiya ka gyara don saboda don saboda wannan rayuwa da kake ganin yanzu ana so mutum ya samun nutsuwa cikin da wanda yake tare da su yana mu'amala da su to ko bayan mu ma sai ga kai ma ka zama mutumin kwarai ka kyautata ma eh bayan gaskiya ko ba damuwa dai yanzu abin da nake so da kai eh ka yi hakuri dan baba yanzu insha Allah ku leka nan bisa dawula akwai wasu ɗan kudi da na haji sai ka da dan hankali nake so ko a wallahi ku gyara wannan nawa ne ko kuma har sai na ci maka kaza ne gaskiya ne ba wallahi ina kan rantsi wallahi duk makoyin ku baba Allah nuna mu sai na saka ba yo kuma dan baba dare na wani ɗakin baban ne na da haka sai a hankali to wani ma shi ma dai ina ya ake kuɗin ne tare ne dindin ba samun dafa alhamdulillah ta kuɗin ne da yawa ne da duka ma zanen ta yaɗa wallahi bari samun ma da in kira aboki na yau ta samu Kai na wa akwai ta. Haba dan Allah. Ye. Wallahi yau baba ya bani kuɗi ba. Aha. Shi ba. Yanzu ina za mu haɗewa. Ina nan dai inda ka muke haɗuwa ko da ka zo da wani sha lamba. Ai, insha Allah. Kai baka ba san wani abu baka san wani abu ba Ai na gamu da eh, shan kuɗa shan ya gaya mana akwai kaya ga sai ka warin eh kamar ce wancan gamin ta mishi wani kwakwam ba ya so kwakwam sai na da wani na san akwai doka kaya ka rage da Allah ka gane ba kan mutum ka kwanakin da ka gane ba ta. ba ka da matsala ga nan da yayi masha Allah abokina wannan mota ta yi na ji daɗi kuma na yi maka murna sai dai na kire shi daga baya saboda ka san kun alheri ya samu naka kawai a kire shi salamu alaikum safiya kwaro kai gai abokina ya ne na take eh, ka san min da dan alhaji dole ka san alhaji nan da ka gani kiyaye ka san tun da kake mana maganar nan da muka zo can bakin area na ce ai sai na je na ga na bashi labari shi ina bashi labari ma sai ce mana kawai mu lego balahi dan alhajin nan ka sa abin neman ranin nan ina neman afuwa Allah bai balahi amma ya kawo min kwala ka gane in ba dan da Allah sa akwai wannan ba ka san ƴaƴan banki zamanin da su ne ka rike gaskiya ne baya wani sai kawai da mun ka zo ka ina mai magana ga gare wancan kan ma da yazo shi kare din nan na iya tafiya ne shi yake ce mun yana so su ya samu kaya na ce ba mu da kawai kai namu ne ya shi ayu ne kawai in kin ga yadda abin da su kawai kaga shi na ga mai ne ta sai irin shaye-shayen da yake ba kodon lokaci wanda kake mai da kanka to amma shi in ba ya rufe ba ya jin yanzu dai me aka fi shi kawai kaya ne ne to eh, akwai su ne kamar yare kayan da kamar labari ya ne akwai ne shi dumo su kaga ba yawa wannan sauki ne ya yan banki na wasu ne ga aiki na in dai abin yan banki kawai sai kuma muna da su su ne abokan tahiyan mu ga bara wuce ya ne sai ka tsaro su ah, ah. Ah, ya wato da kyau na jin dai mai kyau a kuma sanin ka ne na kwantar da hankalinka duman kada duman kada ko musu kawai ba wani sani ba sabo ko ba gane ba kawai ba su dan dabi ta gane wannan namu ne ko irin nasu ne an garbe ke dan fa sake musu dabi ba nake gaya muku da kyau zai kankaya sani ai je kar wannan da halin ka ga bari ma dole in aji suna dole in wannan ba da ba shi wannan ban gane shi ba da ka dauki da bi ka wuce ziraje ziraje ko sai na mai tsaya ne irin wannan da da bi za ka duka ziraje ziraje ziraje kar ka za in gani hannunka dan gayin nan ba in gani in gani in gani kai wallahi zan bar da kai wallahi Allah inda Allah ku dauki hanyar ku kun gane wuce wuce wuce mu san duhu wuce hanya wuce wuce wuce kawai wuce ba albarkatun abokina ba san ba ba a eh, kana da ja kenan tattarin garin ga a ƙarshe kenan a za mu gane area aboki za ka gaya ba yaran naka fa yana ko ga wannan wai yana ta wani iya ne ko ga da yayi manta da shi kawai ka gane ai amma kaga wannan gayan ko